da dukkan alamu kawunan gwamnonin najeriya sun rarraba dangane da kafa dokar hana fulani kiwo a wasu jihohin kasar inda su jihohi irin su benue tuni suka fara aiwatar da irin wannan doka dokar da yanzu ta fara jawo rayukan al'umma da dama a cewar gwamnatin benue samuel otum kafa wannan doka ya zama dole the law on prohibition of open grazing and establishment of ranching was made out of the necessity to ensure that we have peace for herdsmen and farmers. Wata ya ce kafa wannan doka ya zama dole ganin yadda kiwon barkatai ke haifar da matsaloli daban-daban tsakanin al'ummar mu da kuma Fulani makiyaya. Saboda haka ni zan bi kowace irin hanya wajen ganin an kafa dokar da za ta hana wannan kiwon da ke jawo kashe-kashen al'ummar mu. Anything that can stop the killing of my people, I go for it. fara amfani da dokar da ya haifar da tashe-tashen hankula a jihohin benue da taraba ilin da ya sa gwamnan jihar plateau samuel lalon ya ce sai da ya baiwa gwamnonin jihar benue da taraba shawarwari kan kafa wannan doka da kuma irin abin da za ta haifar na ba su shawara na ce mu bi abin da gwamnatin tarayya tana yi wannan doka ba jihohi ne kadai za su yi ba akwai gefen da gwamnatin tarayya za su zo ciki akwai gefen da gwamnatin jihohi za su yi kuma already gwamnatin tarayya ta riga ta fara me yasa ba za mu jira ba kuka gama sai mu fara irin wannan dalilin da muke samun damuwa kenan tun dai shugaban kasar muhammadu buhari ya umarci babban sifetin yan sandan kasar da ya tattara kumatsansa ya koma jihar ta benue wurin kawo karshen wannan rikici muhammad kabir yusuf rfi hausa daga abuja nigeria